kuma sai kuma kasali wanda za mu magana cewa fasalin fi ahwalin nasu fi kuwatin mabu'atin kamar da aka jiya cewa fasali ne da zai bayani game da yanayikan mutane yanayin su na ƙarfi kuma da rauni والناس ألف منهم كواكد وواكد كالألف إن أمر Wanda والناس سوء mutane يد suke? ga halin su na rauni alfun tuni minhum cikin su to kawai da halin guda ciki saboda raunin su za ga da an yi sun suna da rauni duk wani da su kuma ga su da yawa amma hawa ya hutu tsara guda cikin mutane kan alfi zai zanta wani dubu in an yi ma'ana idan al'amari na kuma gitta Qur'an ya ce min al-mu'minina rijal cikin mu'mini akwai mazaje yace wani fata min malihi ma kanta mace dahu wani fata saurayi shina da min malihi na dukiya ta ma kanta mace dahu duk abinda da hannuwa ne ta gabatar sa na kyauta kaula mota kan ya mutu to shi an nashi na makana da abin da ya ce da gari bai tara wannan na ajiya ne dama wanda sun daɗin dukiya wanda ke taimaka ma al'ummi musulmi kuma ya taimaka ma yan uwa wa inna malmar hakika dan adam ya tuni wa hadisin hira ɗaya ne koma ba da gobe ne a cikin yake nan kaza inda yana nan ta yanzu nan muna kaza ai ta yiwa ce Na haka fa in mai kuɗi na ce da abin da ya tsara fa kun ka kasance kai wanda an raye hadisin hasanan mai hira mai kai da mawa'a ga wanda ya tsare kai ne ba ma'ana in sai kana da ranka to ya kamata ka zanka an kamar yadda aisha radiyallahu wata rawaito hadisi cewa to eh, la tasubbu al-amwat fa innahum afqadun ila ma qaddamu kar ku zagi matattu su ne su ce da abin da duk sun gabata su ayyukan khairan khairan wa sharran fashar ce gaba ce ni halatta harami na ta ci zamani ma'ana na jarabci zamani shaɗarahi bangare mai guda biyu fakad amarra ni hinan a ce ya yi daɗi wani lokaci وأحيانا وإن سمي كتة لا يعيدادي أنا أسمت وأنا يعيدادي ونظر الكذانا لا جيدة جاتا وفر يا سلوي أن تجربة بالجزرة فمعنى ما فهم الأمر وقلت كتيبة ذري كتيبة ذري بالجمرير راد الخبوطة وانت يقول لي ما الأمر وانتقى كما يحوضا الأمر وكتشير مي ناجي ذاتا وقرتا كورني أن تجربة بجربة معنا نائسا ناجي كشيناك إن دعاك نعم to wallahi mutane lilmauti game da mutuwa halar a tsene in ya lissun wani mutuwa ke cin su yin lafsa ya lissu lafsa sai sai ka ce alhalata sai ko haki wa ya karamta ma kwarai ya kaya wanzu alal list in dai ana ci ne yawan haƙi in shanu na ci ne sannu sannu yanzu zai kare to sai kuma kuma ga wa'azi na kai yake a jinki na yi mamaki min mistake in mutumin da ta ta annar raga hakika mutuwa za a taho in abin ta ta homai layi da ba za a yi maganin ta ba bin rufa da tawada ما زال لقد التواجع إلى مرات إن كل أنه انفرع والتفت الصوت بالسان هذا قبلية يتمي مواجهة لقبلية لا ما جميل أما وهذا الشيء هذا من الوصف التي نذكر كنا abin da rafka bambanci ta da mantuwa ita mantuwa gaba ɗaya ka mance ita ku rafka na ya kanan ka tabbatar da gyara ba amma dai ba gyara ba ba gyara ba to fi a huyar da cikin hankalin to misali ne ka kharijin kamar mai hoganniya ne da daddare gaina jalamin tsakanin duhu wa asha kuma da mai duhu to Allah ce man ya asu an zikir rahman da kun da husdana fa hola hun kare nahnu mu dinnan yana kufurana ba butun cewa lillahi ga Allah ne mumin da suka yi kama karfi da kamar yadda an ke ce lissarin ga mai tafiya akhlaq ka shiga cikin da ba a ganin ka fata a ka kiyaye a jirki na yi mamaki da man wakilan mautu bihi mutumin da an ka wakilta na mutuwa fatalabu ainihu ya idanu ne za su ji daɗin ɗaukan kara mahalki na kwana idan a hasa idan ya ji ɗuriyar nan atan sautin zaki yi a sai a hirgita shi amma yayin ta damanat anhu idan abin ya nufi gare shi shi wannan sauti kama da su ya doge ya laha ya ci gaba da wasa da haka da hannu an kai mutuwa sun yi tsuru yi. kamar ba su na banna ba za su koma ga banna in gobe ta yi in ma tsoron nan ba. misalin yan adam latin kama garge ne na bisa shi Yi adu waɗanda an ka hirgi ta suwa ne laifin don zaki da ya taho musu canza sai sun ta yanka shi wancan gargin ai za za ba shi wannan zaki ya ku ibi ma'anar sai su natsu amma za su zarce su shiga da abin da suka yi muhali muna jin tsoron yan adam mu shirya ga abu allabi ya ru'una da ke ke hirgita amma yanar ta in yana kiyaye fiye a cikin rantana idan ka da in ya kare duk dai abubuwan da suna maimaita junansu ne su uku ɗin nan yace inna shiga hakika rashin arziki ne lahun wanda an lizinta ne bisa da rashin arziki lalle su yayi shi in ya shari ya ce fa in kunta an masduru la budda yan fusu la yamliku an mallaka arradda lahu mai da rashin arziki idza ta an yattahu min in ya saba da samu yattahu sai yayi shi to shi wallahi zargi kai rabi'un mai mutumin mai tsarsuwa ne ya gyara rabi'un ya sa tsuwa lilhurra ga mutumin kirki dama ga adal an ce hurru ana nufin mutumin kirki amma wal abdu ba wa ma'ana mutumin da ba na kirki ba la yarda uba abin da ke kutashe shi ilal asasi an buge shi da sanda ya zan abdul asakin wa afatul aqali abin da aini da hankalin dan adam alhawa sun rai maka haka famana ala abluhu duk wanda hankali ne ya ɗaukaka ala hawa ga saurayi ne a kan na jayaki da sa hankali ya hewa yake sai kuma wani fasli fi akhiri ikwa da rikon yan uwa bila launin wa ilan kakkarke su da zargi kakkarke su da illa ɗaya adal ya aje ka bincike su ne kowa na samun wani labu da gare shi inda sayyidul wujudu sallallahu alaihi wasallam yace kallon yawa dan uwa da yawa mutum akhlaqi wanda da ne aka husa shi da su amma wa asfaitu ul yadda mu horanta mai so da halittu hulkin saboda wayansu da umarta da yadda to dama an ce hulkun an kai da nan dangi ma'ana da na ciki wanda can su bayyana amma hulkun da na bayyane ko yana hushi da dabi'u ne amma ni mu horanta mai so saboda akwai su da can da suka yarda kai ta tare da mata ce tana da mugun hali akwai ne umunan na kwarai kamar da hadisi ya faɗa to sai mu wani tsari ya ce in ba da lauta sauka dama idan ka kaggaranci takobi sai ta kaka shi kana ta abubuwa da shi da wanda a gode ma to don ya samu matsala kula ta mu koya min bai kamata ka zarge shi ba wata rana sun tarawa in ka gane shi kuma ba ya ce ta ma'ana ya da kusa ma'ana dai na ya ce daga in mutum na ya ba abu وهو تشبيه بالنية مثلنا بعض الرسول يا تنتبه كذلك عليش أحرق بعض da ɗauke environment da yake hankali da sama shine tarfa gani na ido ustaz yana tace almadahaji rufe ma da yawa anna isarin tuntuɓe ya gitta da yin adamu ga hoge mai fasa ba sai kihi ya faɗi to ya kamata kai mun uzuri mallaka ina za ka samu bin mu'azzabi mai kyawun tabiya النبي أبيسه الذي وند لا يجد العيب عيبي بيستمعت فيه تظاهر الحظ إليه بريشي وهك إذا تتصفت إن كدن تكي أمور الناس الأمر المتعن لم تلسي مراعا فذاك سعيد ثم هذا الكمال عند تارك ملا تفتح كما إسوه ko da ko babban mutum na za a gana wasu ɗabi'u kila rashin adalci ga mata ne ko rashin adalci wanda ke biya ta ko kila ɗora ko biyan bashi na wani ma shi ne mai makama yake cewa wa alam bi annaka man zallabi ma sa aka tsoman na husna kadar alam bi annaka in talauta muhazzaba lam tashadda awala tara al-mahbuba wal makruha min zaqi namat sai kuma ما بذلك ولست بمتك اخا لا تلمه على شاعة اي رجال المخذب yace ba za ka samu mutumin da za ka kin gantacce shi ba ga wani labo waɗannan mazaizi da kyawun ɗabi'u gaba ɗaya mutum ne da matsala an da ya ce khasha rasulullah dan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai gidan waran shugaban talibai an hazal kamala ya fara kammala wata kuma ya isu wallahi na rance da Allah bi hakki mai daraja kenan ko matsalan garagantaka to wannan sun da hasab shi hasab samun wani matsayi ko da nasab ba ba tsara ba shi ko nasab ya zanka dan gidan girma ya zan kabila ku ba ce kama ce turan kawo yanzu ko laraba ko da ku ku da wani matsayi wa ilmin da ilimin duk duniya wanda biyu sa ilma da radiyallahu an hurin ilimin wa adadin da ladabi da rutubatin da daraja Umar su ba da matsayi sai shugaban talibai sallallahu alaihi wasallam duk wasu da bihu da ga annabawa Allah ya ce na annabi ya ya wa kana tafiya ya kasance ne tsoron Allah sai an kace ga tafsiri rihin sabo mai ta yi ba bale shi duk da ni to duk wasu da bihu da aka annabawa duk da suka shahara da su to gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su kuma ya kara sama خاشا رسول الله بند عمل صلى الله عليه وسلم أنت في أكون لبيل عيدي بند نعم نحاج الغناء يا سار له تعشيكا نعم وإنك على خلق عظيم وكملت أخلاقه لدي أولي وقل وفلسفة حقيقة يا غرانتا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم sai kuma fasilar da tsarraja hankuri sai hakuri alama ja aka ga duk abin da su maka fita da cikin zamani dama rashin ma ka samu shi ne abin mamaki Har ka duniya kamar lauje ce da an ta lauje da an ta shi sai ka ta lalace to haka da kai kana kiliya kullum akwai matsalaci أول على الثور الجميل إنه أملأ ما لذا به أولو الحجاب أول كدوبرة كل ما أول عليه الكون سوي نعم فدوغار على صبر جهن قولي الجميل ميكو فصور جميل الله المستعم على ما تسفو نعم. إنه حقيقة شيء هم قولي أنه أم تؤله أمباني جا ما أدن قول الهجامة سبحان كليلا دبيه سكا دوغار نعم سأل الله يتفسك كما صبر قول الأذن من الرسول نعم وأدن النفس كيف سام رأيك على سبيل وساب سجحان يقول حمقول نعم إذا إذا استقلت القلب تبقيه في الجواء إذا إذا تبقيه الجواء أنا ينسبة إنسي استقلت القلب يجري جزء الشركة نعم كتاب الحمقول ومن تصبر يصدر الله هو اللي استقلت حمقولي أنا نسأل شيء من حمقول نعم إذا دبيع نعم دار زامني لكن بيانا كيجي يا بيانا كيجي يا وتارة wani lokaci kuma shi zamanin da yanzu shi zai zaburar da ɗan adam ne a sarrafin da kafin kuɗe idan ka ba in yace sai a yi mamaki ya an kaiwa ne zan mu ko a mamaki an kaiwa ne ke haka ko shi na la ta ajaban kakka ma wani mamaki min halikin daga mutumin da ya halaka kai hawa ya ya sore ne ya halaka sama halaka da kake asali inna nafsala amaratun bisu na'am dan ba haka bane kaga ban ma ya mamaki in mamaki ga wuri ne min salimin daga mutumin da ya san lahiya lokacin na ja da ya tsira kama shi dan yaran ta jiji halaka mu to na ma'anan kuma duk da hadari an kai na mota in mutum bai mutu ba shi da kama mamaki ba in ya tsira ba inna nujumul da hakika taurari na girma mutane manya kenan na'am yanzu amsa sun zama ufulan haɗaɗɗi kuma sauran ilimi yanzu ne ko in ta shi wannan tauraro. Alkalisu wadda maɗaukakiya na ta zan ta bushe ta yankwani sai ga duk mallami an ka doke da kyaka ga an mai da tanhali ne shi an matsala illa baka sai kin yi min unasin daga mutane wanda fiye muni kada da su ne ake sabo ana yin koyi ila sabilil makrumati zuwa ga hanyar girmame girmame ودليل يا أخي مجانا السينية لكل متفكرين في نص الشهر نعم يتسي قسم بطل يتنا في كلام العلماء أكم مجانا المعلماء الذين مدعوا سكسودي وتابعين لهم دواء المسكة بيوسي بايا نعم يتسي إذا الأحاديث تنفت أم أعظم كانت كنسر روض بقاده السجا نعم يتسي إذا الأحاديث إذا لا بارو ركحي عليكي in ta ba zaburar da an ta'ahum labarurukan su malamai din nan yadda yake dadi ana labarin malamai kana zai za su kasance su labarurukan sannan shirin raudi amma iska ne mai daɗi na hodama kuma ko iskan ga mai daɗi a sada ruwa raba gada goyayye mai sabko iya kan daɗi su ta kamshi kowa irin nashi aka labari ya ji daɗi wani ya hasa a yi labarin masu kuɗi wani 'yan siyasa asami mai saurari la ya su kujuran ba zai ji a sassan magana ba fi majalisun da majalisun malamai ko wani abu kai suka ci a sha a sha da za fara kan idan yi zamantakewa da su ba zai ji kujuran ba wala kana ba zai ji kuma wata alfasha ba ga majalisun malamai kuma fasalin wani kaliyar da zai magana kishe daga hurhura alharin da suwa to zai magana da hulhura da tsuwa lafiya mai mutu balle ma magana kan mutuwa ita ma an gaba ya ce nan tuttalan ne da guri ishaidu cikin hulhura wal haram lafiya mai mutu من مع الأمل إن شك لو أن الفتى يقبل منه الموت أثناء الرشاد abin da ya kalli ga buri mutum na cikin tsuha yana cikin hura kuma ya buri yake ma na mal yusaka abin da yake rayuwa daɗi ni'ima no annal da a ce saurayi ya bani minhul mautu da a ce mutuwa tana karɓan mai asma'ar rasha mai da suka abubuwan cin hanci suka kalata su wani lokaci sai ko ko lai Allah umru da a ce rayuwa ta za ta kawanci shababi da kociya ya zan saurayi kullum الله كيومن مؤمره هو دبك ما صورا نون الكسو في الخنتزام ونكس عميتا لبنهم سكوان تسم مرد الى انزل العمر الشيء مهرهرة ذي تقبل بوليني الشيء مهرهرة لن يستلمه كما يزنب ذات كيدي بيهاتي كالغلاء انسان سكو في ما ستوبة كرتين يبدأ كيني امسا نعم اتشاهي هاتا فوكسا نعم mahamai ta abdus da aka yi aure musta ta umeje shi da ai auren sa mata ai lokaci bai da shi ta su waya ta wa uta amma ka sani ko koyi fi hududin dare da manyan mai al'amuran zamani doyin koyi lillahi ya tabbata ga mutanen kirki su za ku koyi da su don ka take kamar yadda suka take alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله wannan shi ƙarshen wannan shafi man ga shafi na ashirin da biyu